بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك أبركة متسادوا أولا يمتي نهو أقوة رمضان عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam أربعين لأوكي wadda ta yi daidai da ranar biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu ta miladiya za mu yi majalisi na hudu cikin majalis na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya da kuma sauran garuruwanmu na musulmi baki daya yau insha allahu za mu tashi aya ta 63 a cikin suratun nan wadda muke yi ah, amma kafin nan ga tambayoyi da aka aiko tambaya ta farko wani ya ce salamu alaikum allah kara wa malam lafiya da nisan kwana amin malam ne matsayin yin shara da daddare to a ban san wani nafi da ya zo da ya hana yin shara da daddare ba ko ya faɗi ladabin yadda ake yi sai dai kawai kasancewar a la'alla duba da cewar a farkon dare musamman a farkon dare wato ma'ana daga rana ta fadi kafin dare ya duhu ya zo cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kame yara daga wato kai komo a wannan lokaci saboda lokaci ne da aljanu suke nishadin yawan wato kai komo to saboda tun da su suna ganin mu inda mu ba ma ganinsu, su kar ya zamanto cewar wato mutum ya musu idaya kuma su cuce shi a shi yasa ake san ambatan Allah idan mutum ya shiga gida ya yi bismillah to koma ma yi ya same su in suka yi su suka jiyo Don in suka yi inda aka yi bismillah ba su da izinin shiga wannan gidan idan suka shiga wannan gidan sun yi ta'addanci to duka wanda ya ta'addanci a wa malin zalimi na min nasir azzalumai ba su da mai taimaka musu ba za su samu wani abu wanda yake zai ba su sultani akan yin wani abu na cutarwa ba Amma to saboda ganin kan cewa ko da mutum ya gafala wajen shiga gida da bai yi bismillah ba to idan ya tashi din zai yi ko shara ko zai jefar da wani abu to ya ambaci sunan allah ambaton sunan allah shine zai amintar da shi daga cutar wani aljani kuma shine zai sa shi kansa aljan din ya nisance shi tunda su shaidanu ba sa son sunan allah daga sun ji sunan allah gudu suke daga wajen da aka ambaci sunan allah saboda haka idan ma har mutum zai yi sharar musamman koma da a wannan lokaci ne wato lokacin farkon dare daga faduwar rana bayan daga magariba zuwa wato lokacin da dare zai yi duhu a teko ko da zai yi din sharar ko zai yarda wani abu ya ambaci sunan Allah jalla wa'ala sai ya aminta daga wato sharrin shaidanu wallahu ta'ala a'lam to sannan wannan yake na'am eh ni ban ga wani abu na hani akan wannan ba ban san wani abu na hani akan sa ba wai rataye kaya eh a kan shi'umanci a shi'umanci daban wani shara saboda camface-camface ko e akwai abubuwa waɗanda suke gaskiya na din na jahiliya ne kamar zama kan dandamali eh, da kuma kan a mai shara ta share a share kafar mutum in aka share kafar mutum ba zai samu matar aure ba sauran ka ba wani abu ce tsohuwa ce tana so ce sharar ta kazo ka tare mata waje saboda ka bar ta kore ka daga ɗakin sai ce ba za ka samu mata ba ka san dan saurayi dan karami a ce masa ba zai samu aure ba babu tashin hankali kamar wannan eh. <laughs> na'am to sai wannan tambaya ta biyu ce Allah ya kara malan lafiya da alaran ma lafiya amin ya rabu tambaya ta farko menene hukuncin aiki a hotel da banki wanda yake ta'amuli da kudin ruwa na biyu ina bukatar addu'ar yan uwa musulmi aure na ya kusa alhali uh, uh, uh, Allah ubangiji ya hore mun abin auren a sharuwa lafiya amin dangane da aiki a hotel ya danganta da irin aikin da kake yi da kuma irin hotel din a hotel wadda shi sha'anin business sha'anin kasuwanci sha'anin hidima ta hotel abu ne wanda yake babu laifi fil asal a asali tunda ba wani abu bane hotel illa saukan baki ba ma baki masauki to wannan abu ne wanda yake sananne ne wanda yake babu laifi a cikin shari'a kuma da daɗe ne a tarihin addinin musulunci don haka ne ma ake da lafazin hotel ya samu asali a larabci kuma a cikin tafan fitihu za ga suna ambatansa alfunduk kuma daga nan ne muka samu unguwar alfundiki alfundiki ta kano asali da wato a nan ake da hotel larabawa da suke zuwa daga algeria da morocco da libya da tunis in sun zo a nan suke sauka saboda akwai hotel a nan alfunduk shine aka ce ma unguwar gabaki daya alfunduki eh, saboda haka kasuwanci ne wanda yake halatta abinda yake shigowa cikin sha'anin tsarin kasuwancin hotel wanda yake na haramun shine abinda yake faruwa a ciki na wato batsa da alfasha kamar shan giya kamar disco kamar club da za a bude da kuma bayar da dama ga mutane su rinka zuwa da matan banza ko kuma bayar da mata ga dama ga matan banza su rinka zuwa ana ɗaukan su ana shiga da su ɗakuna ana alfasha da su to idan mutum idan mutum ya kiyaye cewa kasuwancinsa na hotel babu wannan to wannan business nasa na hotel babu laifi a kansa mushkilan idan mutum ya gina hotel ya ce zai gayyaci irin manya-manyan kamfanin hotel irin su hilton irin su intercontinental irin su wane ne ga sunan dai irin manyan sunayen nan waɗanda suke masu a masu tauraro biyar manya-manyan hotel masu tauraro biyar to su suna da tsarin su ba zai yiwu kai hotel ka ce ba za a yi ba ba ba za a yi wajen shan giya ba ba zai yiwu kai hotel ka ce babu wajen disco ba da makamantan wannan to amma ko su din idan ka sanya musu wannan sharaɗi suka yadda to shikenan babu laifi sai su zo su gudanar da ita to a irin hotel irin wannan babu laifi mutum ya aiki a nan wajen amma idan ya kunshi aiki ne wanda yake sai ya kunshi sabo kamar aka sanya shi a idan shi wannan dangane da mai kafa business in hotel amma wanda za a ɗauke shi aiki idan an ɗauke shi aiki domin ya je ya rinka yin abin da yake saɓanin shari'a kamar ya aiki a restaurant wanda wannan restaurant din kuma wato ɗakin abinci kuma ya kunshi kan cewa zai rinka kawo giya da mashaya suke sha to wannan Allah maɗaukakin sarki ya la'anci mai kawo wato mai ɗaukan giya mai kai ta ga wanda zai sha harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan wajen bai halarta ba bai halarta mutum ya wannan aiki ba domin aiki ne na sako shi akan kashin kansa aikin sako ne kuma ya kunshi taimakawa akan saban Allah dangane da banki kuwa shi ma banki mu'amala ta riba ce idan mutum ya aiki a waje wanda yake shine yake bayar da bashi da ruwa ko yake rubutawa ko yake shaida ko yake bibiya yake bayar da shawarar kar a bayar da wannan bashin to shi ma wannan ya aiki ne na riba sai dai idan ya zamanto kamar yadda muka taba bayyanawa a nan akwai bankuna waɗanda suke su na ƙasa ne ɗaya ne kawai a kamar babban banki kamar bankin masana'antu kamar bankin gona wanda yake bankuna ne wanda gwamnati ce ta kafa wanda yake na maslahar al'umma ne ga baki daya to su waɗannan duk da yake akwai abin da ya danganci aikin riba a ciki amma duba da maslaha ta al'umma maslahar addinin musulunci ba zai yi ba ya zamanto kan cewa dukkan musulmi ya zamanto an haramta musu aiki a babban bankin Najeriya ya zamanto kafirai ne kawai suke rike da wannan suke rike da tattalin arziki suke rike da wato abin da yake shine ma'aunin kimar kuɗi da tsare dukiyar al'umma ga baki ɗaya a ce waɗanda ba musulmi ba su suke wannan wannan barna ce bayyananna da ba za ta halatta ba sai dai duk wanda zai aiki a irin wannan wajen to ya tsarkake niyyarsa cewa yana yi ne domin tsare ma musulmi haƙƙinsu da tsare ma addinin musulunci wato maslaha abin da zai kawo mata maslaha da kawar da barna a gare shi amma sauran bankuna to su kam akwai hadari mutum ya aiki a wajen da yake mu'amalar riba ce sai ya kokari ya to ya samu badili ya samu musaya ga wannan musamman yanzu da yake an samu bankuna na musulunci wanda za su iya zamantawa badili ga wannan aikin wallahu ta'ala a'lam to sai wannan ta karshe wannan yace Allah wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da imani Allah ya gafarta wa hajiya amin malam tambaya ta anan ita ce <coughs> me yasa ba me yasa mata ba sa iya jura talauci a gidan mazajen su amma suna jura talauci a gidan iyayensu to ba to a wannan kayi jam'i kayi jama'u wannan ka yi jama'u a ce mata gabaki baki ɗaya haka suke wannan jama'u kai amma in ka ce yawa-yawan mata ko galibin mata to wannan sai a karfe sai a yadda da sai to wannan launi ne duk mutum da take haka wannan tana da rauni kuma ba ta fada cikin fiyayyun mata masu albarka ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi matan ƙuraishi ya yabi mata matan ƙuraishawa yace ce ahnahu ala wala sun fi kowa tausayin ɗa sannan wa asbarahum ala wala alal ba'al fi qillati zati kuma sun fi haƙuri akan mijinsu a wajen wato ƙarancin abin da ke hannunsa haka haka aka yabi matan ƙuraish suna da haƙuri ga mazajensu yayin da suka zamanto abin da suke da shi ba ɗan kaɗan ne kuma suna da kowa sun fi sauran mata tausayi wajen wato a a wajen kula da yaro to kaga wannan ya nuna kan cewa kyakkyawar sifa ce haka ake so aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sallam kansa wannan hadisin yana bukhari ya yabi matan quraish da waɗannan sifofi guda biyu to kaga sifa ɗaya ita ta dace da tambayar wato hakuri akan abun akan karancin abun hannu na mazaje to wannan shine abin da yawa abin da ake yaban mace da shi amma ta zamanto ba ta yin haƙuri a kan talaucin mijinta to wannan yana daga cikin rauninta da raunin tunaninta in ta ta matsa masa lamba kan ya sake ta sai ta yi yana takin nata kuma sai allah ya kawo masa buɗi ta yi ta yi ta dawo ya ce ba hanya saboda baka san abin da gobe za ta kawo ba amma da ta yi haƙuri watakila sauran irin tun da shi arziki rabo ne rabo ne kuma ko ina yake sai ya same ka saboda kan Allah ya rubuta mata wannan rabon shikenan tabi yana nan tafi sai ta kasa haƙuri in ta tsallake ta bar 'ya'yanta ta tafi wani waje kuma rabon naka tunda ba a rubuta mata ba can ma inda ta je rabon yake zuwa saboda haka shi sha'anin arziki abu ne wanda yake a ɓoye a nema wajen Allah a yi haƙuri akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya bayar wallahu ta'ala a alam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يوصل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا إن كنتم صادقين الله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ko kuwa wane ne wannan wanda yake shiryar da ku ya zuwa ga manufofinku a cikin dubban sarari da kuma na teku wa man yurtilu riya wane ne kuma yake aiko da iska wato iska daban-daban nushu a bushran mai yin bishara mai bada mai sanya farin ciki ga mutane cewa baina yadai rahmatihi gabanin saukar rahamarsa shine ruwan sama wato wane ne yake ko ko yake yin wannan a ilahun ma Allah to akwai wani abin bauta na akwai wani abin bautawa tare da Allah ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke yin tarayya da shi to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake nuna kamalar kudurar Allah da rahamarsa wato da baiwarsa yanda Allah ya shi yake shiryar da wato yake halin da kowanne daga cikin 'yan adam zai iya shiga cikin wannan halin shine halin tafiya ba wanda yake sanin muhimmancin hanyar da mutum zai bi a cikin tafiya yayin da yake tafiya sai matafiyi a hanya wadda take ba ta da alamomi mu yanzu saboda za ka ga an sanya maka alama ga shi nan hanyar abuja kilomita saura kaza da hanyar in an zo kwana a ce nan wajen za ta kai ka tiga har zuwa jos duk da waɗannan alamomin to wanda yake tafiya a cikin wanda yake tafiya a cikin sarari da ba shi da wata alama ina ya san inda zai je to waye yake shiryar da ku a cikin halin wato a cikin dubbai na sarari da tsakar dare baka san inda kake tafiya ba waye yake nuna waye yake shiryar da kai ya sanya maka hanyar da za ka bi shine Allah ya sanya taurari wanda suke zamantowa alama ga matafiya cikin dare sawa'un a cikin a sarari ne ko a cikin teku a sarari shine za ka san akwai tauraro wanda yake girarsa baya canzawa shine wanda ake ce wanda ake ce ma al-qutbu shimali north pole wato shine tauraron da ya dace da tsakiyar duniya wato da za ka tsaga duniya biyu da wani tsinke wanda za ka sako shi daga can saman arewacin duniya wato yahudo ya zo zuwa ƙarshen kudancinta to shi wannan tauraron yana wato ya yi daidai da wannan tsinken baya gushewa a san taurari kamar kaza mai ya'ya da suke faɗa kamar yadda rana take tafiya ita ma haka take tafiya ba ta tsayawa waje ɗaya amma shi wannan tauraron a waje ɗaya yake tsayawa kuma duk inda ka gan shi a ko ina kake a duniya arewa kenan arewa kenan baya canzawa to ba shi kadai ba ma yanzu ko mutum ne kake so baka san inda yake ba kace masa ya duba sama ya duba sama idan ya duba sama wani tauraro yake gani sai kuma ka san tauraron yace ina ganin tauraro kaza sai ce tauraro kaza kake gani to gani nan sai ka tafi inda wannan tauraron yake tafiya za ka je ka same shi to saboda Allah ya sanya wa bin najmi hum yahtadu da taurari suke shiriya to Allah ya sanya taurari su zamanto alama kuma ya kimsa ma yan adam ilimin sanin tafiyar taurarin da sanin yadda za a gane yadda za a gane jihar tafiya da tauraro to kuma gashi yanzu Allah ya daɗa ƙara wa mutane ilimi ma ta hanyar wato Google Google Map shi kenan sai ka sani ilimi ne a duk wannan ba Allah ne ya kawo ba da mutanen da sun samu wannan ilimi yanzu Allah ya bude musu in wannan ilimi abu ne wanda yake tilas ga dan adam yasa mutanen da ba su da shi sai yanzu Allah ya Allah ya fatahin wannan ilimin kana da wayarka sai ka sanya ta a jikin mota shikenan zai tarna gaya maka hadda da sauti ma da zai ce maka da da zai ce idan yi tafiya kilomita in yi tafiya mita 500 zaka samu mafita ka fita ko kuma zaka samu mafita kar ka fita ka miƙe da bi irin wannan hmm? haka kuma da rana a cikin teku a cikin teku shi ma shi ne ya shiryar da ku duk waɗannan wato tambihi ne da cewa Allah ya hore asbab in samun yadda za ka cimma manufarka ba za ka zamanto a cikin duhu ba kana tafiya ya zuwa ga manufarka ba tare da wato wani abu ya ɗauke ka daga wannan ba asbab ɗin da suke sanya ka hanyoyin da suke sanya ka ka sani waye wannan in ba Allah ba gunki yana da ikon yayi wannan kuma wane ne yake wane ne kuma yake sakin iska nan an kawo ta da jam'i kamar yadda yake a kira'ar jumhur sabanin kira'ar hamza da alkisa'i da ibn kathir da suka karanta ta a afwan da halaf da suka karanta ta ga arriya wa man yursilu riha iska ana wato bambancin kira'ar arriya iska daban-daban a bana son ce iskoki dan kace iskoki kana maganar aljanu kenan amma iska daban-daban iska mai bugowa daga gabas da mai bugowa daga yamma da mai bugawa daga kudu kuma wannan ya nuna mana cewa ita iska tana nan sakinta ake yi ba ka raba ƙasa da iska allah ya riga ya halitti iska iska tana nan halittar iska ce ba wani ba wannan yaje yake yin iska ba ba wani bam ake sawa ba sai ya tayar da iska ba wani hada a daki ba sai ya kawo iska iska tana nan Allah ya halicce ta kuma shine kadai yake da iko akan sakinta sai sake ta ta inda yake so to yana sakinta yursilur riyaha yana sakin iska wato daban-daban bushran a kira'ar asu mai yin albushir daga kaji iska tana bugowa akwai iskar da kana jinta ka cewa wannan alamar ruwan sama zai zo kenan ko kuma ka ji an ce alamar an yi ruwa a gabas saboda haka mu ma muna tsammani ita ce bishara gabanin rahamarsa rahamar anan ita ce wato ruwan sama ko kuma a kira'ar jumhur nushran wato mai ɗaiɗaitawa mai ɗaiɗaita wato mai warwatsa giragizai domin haka za ka ga girgije ɗin wannan na yin nan wannan na yin nan iska ce take buga shi to Allah ne yake sakin iskar ya bunka wato kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul rum wato idan ya sake su Allahu alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaba fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha Allah shine wanda yake sakin iska sai ta tayar da girgije sai ya shimfiɗa shi a cikin sama yanda ya so wato kaga yana haɗewa yana haɗewa tun yana warwatse har sai ka ga ya harhaɗu ya zamanto kamar dutse wajen nauyi da girma da ta ke tafiya alamar cewa ruwa ya kusan sauka to wato wanda yake sakin iska me yayyaduwa me yayyada wato a giragizai gabanin saukar rahamarsa gabanin saukar ruwa to an san babu wanda yake da ikon yi wannan sai Allah jalla wa'ala to wane ne akwai abin bauta tare da Allah babu to shi yasa a nan kuma sai Allah yake ta'ala Allahu amma yushriku Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke tarayya da shi wato wanda yanda yake da kudura irin wannan shine ya cancanci allanta amma kuma ake shirka da shi to duk in ma ku ba ku tsarkake Allah daga wannan ba to Allah ya tsarkake kansa yace Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke shirka da shi kun ga a sauran waɗancan ayoyin idan aka tabbatar da burhanin da dalilin sai a faɗi wani abu na mushrikai na farko aka ce bal hum qaumun ya'dilun su mutane ne waɗanda suke kaucewa gaskiya bal aktharuhum la ya'lamun su mutane ne wanda mafiya yawan su ba sa sani aka ce qalilan ma tadhakkaru kadan ne waɗanda kadan ne kuke yin wa'azi wato kuke wa'aztuwa duk ana nuna cewa wanda duk ayan nan ta bayyana a gare shi kuma bai gane cewa babu abin bauta tare da Allah ba to hakika wannan yana da wannan sifar to a nan wajen bayan an riga an gama nuna cewar wanda duk bai tsarkake Allah da tauhidi ba kuma dalilan kudura Allah dalilan ni'imar da Allah yake ma bayinsa ba su bayyana a gare shi ba da har zai tsarkake Allah daga bautar wani ba Allah ba da har wato ba zai tsarkake shi ba kai daga bautar wani ba Allah ba to wanda duk yake yin wannan to Allah matsaukakin sarki ya ɗaukaka ga barin wannan shirkar da ake domin a mayar da Allah daidai da wanda yake da wanda ba shi da waɗannan sifofi da suke nuna cancan da suke tabbatar da cancantarsa ga bauta jalla wa'ala wannan ya nuna kan cewar wato bai girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba don haka duk wanda ya san Allah sai ya girmama shi to wannan yake nuna mana mu muminai mu zamanto wato masu tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa idan mun ambace shi mukan ce Allah tabaraka wa ta'ala Allah wanda alherin sa yayi yawa kuma ya ɗaukaka, ko kuma mu ce subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka, to muna yin abinda Allah ya yi ma kansa ne yace ta'ala Allahu amma shirku ya ɗaukaka ga barin abinda suke shirka da shi sannan Allah ya ce amman yabda'ul khalqa thumma ido, ko ko wanda ya faru halitta sannan yake mayar da halittar wa man yarzuqukum minas sama'i wal kuma wane ne wanda yake azurta ku daga sama da ƙasa wato wane ne wanda yake farin halitta sannan ya mayar da ita wannan nuni ne ga wannan sifa ta wato a, cewar allah maɗaukakin sarki shine kadai wanda yake farin shine kadai wanda yake farin halitta don babu mai halitta in ba shi ba domin ko dukkan guma masu bautar gumaka sun san cewar wato ba su ne suka halitta ba ba kuma su ne ba su ne suka halicci sama sama da kasa ba am khalaqus samawati wal ard bal la yu'minun ko fa dai su ne suka halicci sama da kasa bari dai su ba ka imani to wanda yake wane ne yake fara halitta sannan kuma yake dawo da halitta Allah yana dawo da halitta bayan mutuwa wannan ba su yadda ba amma Allah ya faɗe shi a matsayin takriri cewa wane ne yake wannan domin zai yi abinda ko kun so ko kun yi saboda ita gaskiya haka take a faɗe ta wanda ma bai yadda da ita ba in ma bai yadda da ita ba wannan ba zai hana a faɗe ta ba domin faɗin nata zai sanya masa shakka a cikin abin da ya gina shi ba akan ilimi ba bal akan shaci faɗi kawai domin duk wanda yake inkarin tashi bayan mutuwa baya yin inkari a bisa ilimi yana yin inkari ne a bisa wato shaci faɗi wato lalibe a cikin duhu amma ba a kan cewa yana da ilimi a kan korewar wannan ba to shi yasa sai Allah ya faɗa sannan kuma dawowar da halitta abu ne wanda yake dalilinsa ya bayyana a cikin halitta na abin da yake faruwa na ruwa shi yasa ma ayat ta zo bayan ambatan ruwan sama wanda yake sako da iska gabanin saukar rahamarta domin idan ya sako da iska din nan a rahamarsa ta sauka fa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha sai rayar da kasa bayan mutuwarsa sai rayar da ruwa daga kasa bayan mutuwar kamar da yake a cikin suratul furqan wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih wa anzalna minas samai ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan tayyibatan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anatiya kathira yace linuhyiya bihi baldatan tayyiba mayyita domin rayar da wannan ruwan ƙasa wadda take wato matarsa to shi ne yake rayarwa bayan mutuwa ka duba ka gani kasa za ka gani ke ƙasassa ta koma fatsi-fatsi ta koma ruwan kasa amma sai ka ga daga an fara ruwan sama sai ga ta zama to kore shar wato wannan musamman a cikin hamada wanda yake tafiya a cikin ƙasar saudiya wato za ka yi mamaki ruwan sama za a yi guda ɗaya a cikin dare amma kashe gari sai ka ga sai ya fito kana tafiya ba wai tsoro mai yawa kamar namu ga wanda zaka zamanto wanda zai zamanto wanda zai zamanto daji a'a amma ka za ga ciyayi sun soma fitowa daga ruwa ruwa guda daya to wannan alamar rayarwa ce bayan mutuwa wato alamar sake dawowa da halitta ne bayan tace tafi tunda ba waɗansu ne suka je suka yi shukar wannan tsiron ba ko kuma suka sanya wato a kwayar abinda idan an yi ruwan zai tsoro Allah ne yake tafi baka san ma cewa akwai wato kwayar ciyawa a nan wajen wanda an yi ruwa za ta hudo daga kasa ba to sannan kuma ya ce wane ne kuma yake azurta ku daga sama da kasa wannan ishara ne ga cewa arzikin Allah yana zuwa ga bayinka daga sama ta hanyar ruwan sama ta yana zuwa kuma yanzu gashi mun ga yanda arziki yake zuwa daga sama ta hanyar ne hmm? yana zuwa arziki yana zuwa daga sama duk manya-manyan kamfanin nan na telecoms mtn su duk ba daga sama bane ba daga tafiyar abinda Allah ya sanya a cikin sararin samaniya wanda zai rinka daukan magana ya rinka daukan data data wa ma adraka ma data yanzu ba kowa ya san data hmm. to duk abin wannan sararin samaniyar arzikin da Allah ya buɗe wanda da ba a da shi ike zuwa yanzu daga cikin kamfaninnuka wanda suke samun arziki da ya ka samu kamfaninnukan sadarwa kuma duk arzikinsu daga ina yake daga sama saboda haka Allah yana azurta ku daga sama kuma yana azurta ku daga ƙasa daga ƙasa gashin da ma'adanai da noma da tafiya a bayan ƙasa da dukkan hanyoyin da dukkan hanyoyin samun arziki to duk Allah maɗaukakin sarki yake yin wannan inda za ka san cewar wannan abu ne wanda yake daga Allah waɗannan abubuwa Allah yana buɗa su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma ziluhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da shi sai da gwargwado wanda yake sananne arzikin yana nan amma kuma sai ka ga Allah ya saukar da shi lokaci lokaci hatta shi fasahar da ake samu Allah yana cikinta a hankali a hankali a hankali mutane suna samu technology iri iri daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan fatahi daga Allah jalla wa ala to duk to duk bisa wannan akwai wani abin bauta tare da Allah to sai Allah yake kul hatu burhanakum ce ne musu ku zo da wato hujjanku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya wato a cikin abin da kuke yi na shirka wato ku zo da hujjarku mecece hujjar da za ku zo da shi hujja akan cewar waɗanda kuke tarayya da su da Allah su ma sun sifantu da sifofin kudura da sifofi na kamala da sifofi na ni'ima irin sifofin da Allah ya ambata ma kansa a cikin waɗannan ayoyi saboda haka wato abin da ya gabata a cikin waɗannan ayoyi tun daga faɗin faɗinsa Allahu khairun amma yushrikun cewar wannan ayar ta nuna cancantar Allah jalla wa'ala da wato allanta shi shi kadai sannan sauran ayoyin da suka zo tun daga amman halakar samawati wal ard zuwa karshe su kuma suka bayar daki daki ya zuwa ga wato dalili daki daki akan cancantar Allah da bauta ta gaskiya ta fara da bayanin dalili makusanci shine dalilin mushahada dalilin da ake gani uru-uru da babu wanda zai iya rufewa shine halittar sammai da halittar ƙasa da kuma abin da yake zuwa a cikin wannan halittar na sama da ƙasa na alheri ga mutane sannan kuma dalilin yadda Allah ya halicci wannan ƙasar wannan dunkulallen ƙasar da muke gani wadda take reto a cikin tsararin samaniya amma kuma aka sa ta matabbata wannan kudura irin ta Allah da ke nunawa yanzu ka gani duk sai a zo sai a ce maka ai abin da ya rike ƙasa take reto take yawo ai gravity ne to mun ji mun yadda gravity ne to wa halitta gravity din kuma ya wa ya ba mu gravity gravity me yasa abin da yake rike ƙasar gravity ne ba magnetism ba me yasa Allah ya zaɓi cewa gravity shi zai rike kasar ba ba irin wato ba bai mai da kasa ta zamanto mayan karfe ba wanda wani mayan karfen na rana shi yake rike da ita amma sai Allah ya sanya abu wanda ba shi da alaka ba shi da alaka da ita madar kasar domin ka san mayan karfe sai idan karfen ne shine zai rike shi ko idan ka samu mayan karfe mai karfi za ka iya samun kwabo ko kuma za ka iya samun reza sai ka ga ka riƙe ta ta tsaya ita ba ta yi kasa ba ita ba ta yi sama ba in ka samu daidai karfin mayan karfen da kake so ya zamanto yana yana rito a cikin tsakiyar sama ba abin da ya rike shi la sama wala kasa to amma wannan reza ce mai karfi to amma ita wannan duniyar ba karfi ba ce da Allah ya mai da ta ga baki ɗaya karfi wanda sai da haka ne za a iya rike ta a sama tana rido abubuwa nawa ne za su kunce mana za a iya noma a kai za a iya haka a gini a kai za a iya keta ta ruwa ya rinka gudana a cikinta duk ba za a iya wannan ba to amma Allah a cikin hikimarsa sai ya abinda zai rike ta tana rito a tsararin samaniya shine gravity wanda gravity ɗin nan baya buƙatar ku dai wanda kuka yi physics sun san ɗabi'ar gravity mass ne duk abin da yake da nauyi yana da gravity nauyin na ƙasa da kuma nauyin rana shine ya rike ta shi yasa Allah ta'ala yake cewa inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula Allah shine yake rike da sama da ƙasa kar su gushe alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahr wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al ard illa bi idni kuma yake rike ya tokare sama kar ta faɗo akan ƙasa to wannan kudiran da wannan karfin da Allah maɗaukakin sarki yi shine mataki na biyu da aka bi wanda yake nuna dalili na tafsili akan kaɗaituwar Allah da cancantarsa to sannan kuma ayoyin sai suka ci gaba ya zuwa ga kafa hujja akan wato a akan abinda yake nuna isa matukarsa wajen jin kai wajen jin kan bayi shine yayin da suke shiga cikin halin tsanani da halin bukatuwa Wani ne yake yaye musu wannan halin wanda yake nuna kulawarsa da su da ya halitta bi kyala halitta kawai ba ya tsaya shi ne yake kula da su wanda yake nuna rububiyarsa domin arrabu shi ne wanda bayan ya yi halitta kuma yake kula da sha'anin halitta to sannan kuma ayoyin suka tafiya zuwa ga kafa hujja da irin abin da ya tabbatar da su ya tabbatar musu da shi na su tasarrufi a cikin ƙasa abin da ba za su iya yi a wani waje ba shine yadda Allah ya shiryar da su su tafi zuwa ga bukatunsu a bayan kasa. da dalilai wanda shine ya sanya musu domin duk dalilan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya da na zamani inda ake amfani da su kamar na google duk yana komawa ya zuwa ga asalin dalilan da Allah ya sanya ne duk yana komawa ya zuwa ga asalin dalilan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ne yanzu ga abin nan ɗin gps gps da ake wanda yake za ka iya gano bigiran za ka iya gano wurin kowane abu wanda kuma da shi za ka iya tafiya ka kai ya zuwa ga manufarka duk waɗannan abubuwa ne wanda yake sun dogara da irin halittar da Allah maɗaukacin sarki ya tsara halittar duniya a kai to kaga da ya halicci duniyar sai ya halicce ta da cewa ya san buƙatar mu ya san buƙatar mu saboda haka duk abin da muke buƙata sai ya shirya mana ita babu wani abu fa wanda zaka samu a nan wanda zaka ce fa ba a yin sa a nan duniya sai an je wata za a yi shi ko kuma yau a ce ga wata bukata ta dan adam da babu ita a nan duniya sai an je wata duniyar kama sannan za a yi yau da haka ne da sai yan sama jannati ne za su iya rayuwa a duniya amma Allah ya sanya duniya ita ce qara kowa a ciki zai rayu ya shirya mana abubuwan da muke bukata to sannan Allah kuma ya kafa wato ya kawo karshen hujja da ni'imar samarwa da kuma ni'imar wato arziki wadda take ita a ni'imar arziki ita ce ni'imar ci gaba da rayuwa shine ya samar da halitta yau da duk abin nan da ake Allah bai samar da kai ba ba a yi ba duk babu kai kai zero ne lam takun shay'an madkura baka zamanto wani abu wanda ake ambato ba da duk abin da ake babu kai Allah ya samar da kai kuma da ya samar da kai ya kawo maka abin da zai sa ka ci gaba da rayuwa duk waɗannan ni'imomi su ne suke nuna cancantuwar Allah shi shi kaɗai da kasancewar abin bauta ba da abokin tarayya ba shi sa kuma a kowane gaba sai a maimaita da a ilahun ma'allah to kun ga a uslubin larabci yawan maimaita abu ana ɗaukansa cewa rashin fasaha ne rashin fasaha ne kama banda yanda uslubin sai yake zuwa a cikin alkur'ani kai kanka yanda aka karanta ayoyin kowanne in aka tsaya a ce a ilahun ma Allah ai ya dace a tsaya a wannan tambayar ya dace a tsaya a wannan tambayar ba maimai to ba maimai ne da ake yi ba wanda ba shi da ma'ana wanda ake yi kamar na maiman anshin shata ai ta maimaita abu ko ma ya faɗa ko ya cancanta a maimaita bai cancanta ba sai an maimaita to shi za a ce ba shi da fasaha to amma maiman alkur'ani kowane abu aka maimaita yana da ma'ana kamar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kowanne idan aka zo ana faɗa sai ka ji kan cewa kai yaushe za mu karyata da wannan ni'ima aka sake ambata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to haka nan Allah madaukakin sarki yake nuna irin yake nuna ayoyinsa gare mu domin mu zamanto masu wasuwa to bayan wannan dalilin sai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana wato kaɗaituwarsa da ilimin gaibu da sanin gaibu na'am la ya alamu marun fi sama wa a ti wani ƙarfin wani gani na wa wa ma ya shuru na an ya nanu ba su ne da ضرهم في شك منها ضرهم منها الله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله شيني باب وان وان دكي تكين سمي دكتا دي يسن غيب سي الله وما يشعرون أيان يبعثوا كما سو باسا تني يونيني يوشيني ذا أكايد سو wato bayan mutuwarsu isa matuƙa wajen kore ilimin gaibi nan abin da ake nufi da mamfi samawati wal ard ana nufin kowa babu wani wani wato la ya'lamu ahadun al ghaiba illa Allah saboda haka baka buƙatar ka ce kai tawili ka ce wannan istithna'in muttasili ne ko munqati domin maqsudi ba ana nufin Allah ba wanda zai kawo cewa Allah yana cikin sama da kasa domin kan mai da ƙasa halittar Allah ne Allah ba zai zamanto a cikin halittarsa ba saboda haka man fi samawati wal ard ana nufin duk wani kowane ne ma a ciki da za a suranta samuwarsa a sama ko a ƙasa to ba wanda ya san gaibu sai Allah Allah shine kaɗai ya san gaibu wannan ya kore mala'iku kamar yadda muka gani qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana a cikin su ga wanda yake mafi kusa da Allah jalla shine mala'ika jibril yayi shi ma dan mutan shi ma bai san gaibu ba ce mal mas'ulu an hadi a'lama min as wanda aka tambaya bai fi wanda yi tambayar ilimi ba saboda aka shi ma akwai abin da bai sani ba annabawa da manzanni shugaban su gabaki ɗaya sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya kore ma kansa sanin gai. walau kuntu a'lamul gaiba lastakfartu min alkhairi wama masaniyar su. da na kasance ina sanin gaibu da na yawaita alkhairi da kuma wani mummuna bai shafe ni ba aljanu ba su san gaibu ba فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في Yayin da يعني Suleiman ya kife ya faɗi bayan mutuwarsa domin ya rasu yana tsaye da sandansa Allah ya ɗauki ransa amma yana tsaye sai da gara ta gama cin sandan ya faɗi sannan aljanu suka gane cewa ashe annabi Sulaiman ya rasu da kuwa suna ta aikin wulaƙanci da ya sanya su na gine-gine da haƙe-haƙe da tafiye-tafiye da ɗauke-ɗauke da dukkan sauran ayyuka da suke masa saboda suna ganin yana tsaye a kansu sun ɗauka yana nan da ransa yayin da ya mutu yayin da ya faɗi lokacin da suka gane a suka ce a ah, ashe Sulaiman ya rasu ashe Sulaiman ya rasu tuntuni to sai suka gane a to aiko da mun san gaibu ai da bamu zauna a cikin azabar wulakanci tsawon waɗannan shekaru da yake tsaye mun ɗauka yana da rai alhali ko ba shi da rai to idan mutuwar annabi Sulaiman ta ɓuya a gare su ta yaya za a yi ilimin gaibu ya bayyana a gare su to saboda haka waye zai yi da'awar sanin gaibu domin dai su ne waɗannan wanda ake ko dai su ce mala'ika ya gaya musu ko kuma su ce wani an yi uh, wato wani bawa saboda salaharsa yana da kashafi da yake gaya musu yana da ikon sanin gaibu ko kuma wani aljani da ɗan koransa da zai ce a yi masa kaza in an yi masa kaza zai iya gaya wa mutum annab sallallahu alaihi wasallam da ya kore sanin gaibu da bokaye sai sahabbai suka ce masa ya rasulullah sukan faɗi magana kuma ya zo ya zamanto haka kamar ka je wajen boka sai ya gaya mata za ka yi kaza za ka yi kaza kuma ga wannan abin ya zo ya faru sai ya ce kalma ke ɗaya da suka sata yayin da suka ji wato abinda sanar wato isarwar Allah isarwar da ake yi na makadir na abubuwan da Allah ya hukunta sai su haɗa ta da ƙarya guda ɗari sannan su danna a cikin kunnan. junansu akan aljani akan aljani har ya kai ya zuwa ga boka sai boka ya faɗi wannan sai a rinka ganin kamar wannan ya sa dukkan abin da yake faɗa gaskiya ne alhali ku su ne ko alhali suka fi kowa ƙarya su ne makaryata to wannan ya nuna wato duk wanda ya ɗauki tafarkin neman sanin gaibu daga wajen wani to ya ɗauki tafarkin zamiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zo wajen man ata arrafan aw kahinan fa sa'alahu an shay'in thumma fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad a wata riwaya a ɗaya riwayar kuma man ata arrafan fa sa'alahu an shay lam tuqbal lahu lam tuqbal lahu lan tuqbal lahu salatun 40 layla wanda duk zo wajen dan dabo mai cewa ya san gaibu ya tambaye shi kan wani abu to ba za a karɓi sallarsa ba har ta kwana arba'in to wannan al'arraf ya haɗa mai bugun ƙasa ya haɗa mai lissafin taurari ya haɗa da mai 'yar karakara wanda yake gano wanda ya sata an an yi sata a je a samu mai 'yar karakara hmm. duk waɗannan suna daga ciki ya haɗa kuma wanda yake boka wanda yake za ka je ka same shi ya haɗa mai wuri mai yin wuri wanda zai harba wuri sai ya gaggaya maka abubuwa duk ya shiga cikin wannan to kan wannan ne Ibn kathir ya kawo wata magana mai ma'ana ta da a ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in da zan karanta mana a takaice abin da yake faɗa akan wannan ayar yace Allah ya sanya saurari domin abu guda uku ya sanya su su zamanto ado ga sama kuma ya sanya su alamomi da ake ganewa da ake shiryuwa a yayin tafiya da su kuma ya sanya su su zamanto wato harbi abin wato jifa ga shaidanu shine wanda zaka ga a tauraruwa wanda ake cewa tauraruwa mai wutsiya wato wannan harbin shaidanu ne harbin aljanu ne ake yi da su don haka duk wanda ya nemi wani abu sabanin waɗannan abubuwa guda uku daga taurari to ya zo ya zo da ya kirkiro abu da ra'ayinsa kuma ya kauce rabansa kuma ya tozarta rabansa kuma ya yi takallufin abin da ba shi da ilimi da shi waɗansu mutane jahilai da al'amarin Allah sun ƙirƙiro abubuwa na waɗansu ilimai-ilimai daga waɗannan taurari ɗin ta fuskar wato ilimin bokanci to wanda sai su ce wanda ya aure lokacin tauraro yana waje kaza ko yana waje kaza masu horoscope kenan masu masu astrology astrina wanda ake cewa da turanci astrology ko kuma wanda za a ce tauraron ka ya fada waje kaza to wanda ya aure a lokacin da tauraro yake waje kaza to zai samu kaza da kaza wanda kuma ya tafiya a lokacin da tauraro yake waje kaza to zai kasance kaza da kaza wanda aka haife shi a lokacin da tauraro yake waje kaza to zai zama to kaza kasa da ce na rantsa da Allah babu wani tauraro illa yayin da tauraron ya fada wannan wajen an haifi wani ja an haifi wani mutum baki an haifi wani mutum fari an haifi wani mai tsawo an haifi wani wada an haifi wani kyakkyawa an haifi wani mummuna to wannan tauraron wani ilimi yake da shi da waɗannan cewa ga irin mutumin da za a haifa lokacin wannan tauraron to kamar yadda ake suke daban a cikin halittarsu haka rabon kowa yake daban to dan me zaka ce in tauraro ya je waje kaza rabon ka zai zamanto kaza to shi kuma ɗayan wanda tauraron ya zo wannan wajen ya ake rabon sa ya to daban me yasa sa rabon sa bai zamanto kamar naka ba to ya ce wannan mai tauraro wani ilimi yake da shi akan wannan dabba da suke wani kuka ko tsuntsu da yake wani kuka wani ilimi yake da shi na sanin gaibu Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa babu wani da ke cikin sama da ƙasa da ya san gaibu sai Allah kuma mutane ba su san yaushe za a kayar da su ba wannan magana magana ce mai ƙayatarwa kwarai wanda take an gina ta akan ilimin alkur'ani da sunna mutane ɗan adam saboda wato an halice shi daga gaggawa yana so ya san abin da gobe za ta kawo masa shi yasa duk abin da zai yi sai ya je an buga an gano masa yawanci za ga ana zuwa mutane da sunan istikhara ba istikhara ba ce babu wata istikhara da za a je da za ta gano masa cewa abin da za ka yi alheri ne ko sharri ne istikhara ta annabi sallallahu alaihi wasallam istihara ce da ma'anar kyautata zato ga Allah cewa idan kai wannan addu'ar ka dogara ga Allah idan alheri ne Allah zai tabbatar da shi in ba alheri bane ka ce Allah ya kawar da shi ya kawo maka alheri mai sa kuma ya yarda da kai da abin da ya kawo so da za ka shiga abu da kyakkyawan zato ga Allah amma ka ce sai ka sani wannan abin da zai zo fari ne akwai haske ko ba haske to wannan ba istihara kake yi ba bokanci kake yi to da yawa mutane suna sun jarabtu da yin wannan musamman wajen sha'anin masu mulki akwai mutane suna nan an gaya musu sune za su zama toshewa gabanin kasar Najeriya yanzu ya kai mutum uku kowa an gaya masa an ce shine zai zama shugaban kasar Najeriya 2023 to sai mu gani tsakankanin su waye zai yi hmm? kuma ko kuma ma ba a tsakankanin nasu ba suna nan kuma duk sun yarda kowa an gaya masa hmm? kuma wataƙila mutum ɗaya ne ma zai je ya gaya musu ya ce ma wannan kai ne shugaban kasa ya sake ce ma wancan kai ne shugaban kasa yau menene ba wasa ne da hankali ba kai ma an kai iya wasa da hankali sai ka yi amma kuma ka san makomar wanda ya yi wannan domin duk wanda ya yi wannan duk wanda ya yi wannan to ba shi da rabo a wannan ba shi da rabo wajen Allah jalla wa ala duk wanda ya dauki wannan tafarki ba shi da rabo a wajen Allah jalla wa ala saboda haka ilimin ramlu da bugun kasa da sauransu da waɗannan hanyoyi da ake neman sanin gaibu dukan suna daga cikin ilimai waɗanda suke na jahiliya Allah ya kore sanin gaibu ga wani in ba Allah ba Allah ya ce ba wanda bar sani ba yaushe za a tayar da su bal daraka ilmuhum fil akhirah bari ilimin su a lahira ilimi ne mai rauni wato ba san komai ba na lahira ba su san hakikanin menene lahira ba ba su san cewa akwai lahira ba don ba inda zaka san ilimin lahira in ba ta hanyar annabci ba duk wanda ya bar tafarkin annabawa kuwa bai san lahira ba saboda haka a wannan ayar akwai fuska da yawa bayan a da qira'a da yawa an karanta ta bali daraka ilmuhu kuma an karanta ta da kira'a bal adraka ilmuhum fil akhirah wato ilmin su na lahira ya kai ya zuwa ga matuƙa fil akhirah a ranar lahira wato ba su da sani na lahira sai ran da suka shiga lahirar sannan ilmin su zai kai kamar yadda Allah ta'ala ya fakashafna an ka gita aka fa basaruka yawma hadid yau mun yayi maka ka yau hasken ka mai kaifi ne kana ganin komai a hakikaninsa ran da mutum ya gama mala'iku sun zauko ran da ya mutu to ran nan zai ga hakika ran nan iliminsa zai isa matuka shine adraka bal adraka ilmuhum fil akhirah iliminsu yana wato nuna ya isa ya cika fil akhirah al akhirah a lahira kowa iliminsa zai cika shi yasa duk wanda ya gama mala'ika ranar tafiya lahira to babu zancen ya ce zai ba mu wani labari ya riga ya samu ya gama samun ilimi saboda haka jarabawa ta toce ta ƙare dama ai an yi maka jarabawar mai aka ɓoye maka waɗannan abubuwa don ka bauta ma Allah alhali ba ka ganin sa amma yadda ka riga ka san lahira ka riga ka gano me kuma ya rage shi yasa waɗansu wanda Allah ya so su da alheri idan suka idan Allah ya yaye musu ta fuskar ko ba ta fuskar ilimi ba Allah ya nuna musu wani abu ta fuskar ta fuskar yaye musu wata hakika suka gani ko ta mafarki ko kuma ba ta mafarki ba sai ka ga wannan ya zama to sanadiyar wato miƙe wasu har abada na sha ba ku kissar wannan mutumin da ya mafarki ci ya bacci da rana minti goma sha biyar ya mafarki an yi tashin alkiyama an yi hisabi an kai an yi masa hukunci cewa zai yi shekara ɗari a cikin wutar jahannama kuma a cikin minti goma sha biyar ɗin nan sai da ya ga wannan shekara ɗarin ne masa azaba da ya farka sai da ya wata shida a zauce ya zautu baya cikin hankalinsa sai bayan wata shida Allah ya dawo masa da tunaninsa to sannan wannan shine sanadiyar tubansa to wanda ya ga irin wannan wanda ya ga irin wannan kaga wannan ba hakikar ya gani ba bai je lahirar ba ya dawo amma kamar yanzu kamar uzair wanda ya zo ya ga aka wanda aka ɗauki ransa ya baccin shekara ɗari sannan ya tashi ya ga yadda allah yake tayar da wato jakinsa yadda yake haɗa ƙasusuwa suke tashi sannan ya rufe ƙasusuwa da tsokan nama to irin wannan yaƙinin to shine wanda Allah yake banta daga waɗansu daga cikin bayansa amma mu ga baki ɗaya tsarin Allah shine mana jarabawa ya aiko mana manzanni da muka san gaskiyarsu da kuma suke da ayoyi wanda in sun gaya mana hankalinmu muka yi tunani ba mu watsar da shi ba ba mu san rai ba ba mu yi hasada ga annabawa ba muka sallama muka yi tunani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu muka gano gaskiyarsu muka yi aiki da abin da suka zo da shi sai mu tsira in kuma ba mu wannan ba sai mu halaka to shine jarabawar shine maksudin halittar mu to shi yasa a lahira ilimi yake kaiwa sai ma'ana ta qira'ar balidaraka ilmuhum fil akhirah ilmun su akan sha'anin lahira ya haɗu da juna wato yanda sun gaya ma na eh, wato mafarko sun gaya ma na ƙarshe akan cewa lahira ɗinnan tatsuniyoyin mutanen farko ne babu hakika a gare ta rayuwa ce kawai muke yi mu rayu mu mutu zamani shine yake halakar da mu amma ba abin da zai faru ko kuma waɗansu wanda za su ba da labari cewa ai rayuwa idan aka mutu wato za a mayar da kai wata duniyar ce yanzu ka zo a mutum to in ka in mutum ya mutu to kuma sai ya sake dawowa a matsayin zakara ko ya dawo a matsayin jaki ya ta shan wahala ko ya dawo a matsayin zaki duk suna daga cikin irin wannan abubuwan na jahiliya shine iddaraka ilmuhum fil akhirah ilmin su a lahira haka ya bibiyi juna ilimin ƙarya bal hum fi shakkin minha bari kai duk shakka suke akan lahira bal minha amun bari kai ba haka bane ma su makafi ne ga barinka makafi ne da lahira saboda Allah ya sanya sha'anin lahira a boye yake duk wanda ta bayyana a gare shi sai ya kai can ba zai rayuwa ba mu wani labari ba ya riga ya gama ya riga ya tafi da abin da ya sani sai kawai arzikin da Allah maɗaukacin sarki na halitta da Allah maɗaukacin na annabawa da suke gaya mana mu gaskata su to al'amarin lahira lahira kenan dangane da abinda Allah maɗaukacin sarki ya sanya sha'anita, ya sanya ta rinsi a cikin gaibu da a ɓoye take amma Allah ya sanya dalilai akan gaskiyarta kuma annabawa sun yi furuci da waɗannan dalilai wanda duk ya gaskata su bisa yaƙinin cewar waɗannan magarkata ne ba zai yiwu a ce su bar ƙarya da mutane ba su je su ƙarya ga Allah to shi kenan sai ya huta sai Allah maɗaukakin sarki ya shi ilimi kuma shaidar wannan shi ne sai ka ganshi imaninsa da lahira ne zai sanya shi to mutumin mai gaskiya shi ne zai sanya shi mutum to mutum mai ikhlasi ne zai sanya shi mutum mai sadaukar da kai shi ne zai sanya shi mutum mai fifita mai fifita gobe a bisa yau ya haƙuri da wahalar yau saboda ya san gobe za ta yi kyau sifofi waɗanda suke na kamalar ɗan adam na halin ilin na mala'iku za ka same su a cikin wanda suke imani da lahira aka sun wannan kuma duk wanda bai imani da lahira ba to wannan ba abin da yake so illa ya sharholiya shine ɗan giya shine dan facaka shine abin da yake so shine ya keta wanda yake so shine ya karya haƙƙin wanda yake so ya yi zalunci a ce maka Allah ya isa ya ce ka yi ɗari ma dukkan wani ashirari za ka same shi a cikin wanda bai imanin lahira ba bal insanu insanu لا بل mutum yana so ya karyata abin da yake sa ne domin mutum ba zai yi sharholiya da duniya ba sai idan ya karyata lahira yake kai da Allah kyale kai shagalinka a nan a nan take ka sani ko nan ka sha nan in ma akwai ta can ka sha wahala a can a nan a can ma ka sha wahala ka ji wawa ina za ka haɗa wahalar nan duniya ta yin shekaru ɗari da kwanciya cikin kabari kana ganin mutane waɗanda suke a cikin kabari shekaru ɗaruruwa kuma wannan fa farkon matsayin lahira ne kawai sannan f 60 70 80 inda za ka yi ka ce kuma ma yanzu wanda ya wuce saba'in wanda kai wanda ma ya wuce sittin wani daɗi ma yake ji sai dai lallaɓawa sai dai lallaɓawa to ɗan kwanakin fa na jin daɗin su ne za ka ce wai wannan za ka kamanta su da lahira kai da za ka kamanta su da layuwar kabari ne ma kadai ai babu daidaitawa babu daidaito tsawon rayuwar kabari da za ka gani Allah maɗaukacin sarki ka haska haske a zukatan mu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka karbi ibadar mu Allah ka sanya mu cikin masu rabo a cikin wannan wata mai albarka Allah muna roƙon ka sauka mana da aminci a cikin wannan wata mai albarka Allah irin rahmat da take saukowa a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka sauka mana da rahmatka rahama wadda za ta yayi mana tsananin da muke ciki a cikin wannan al'umma ka sauka mana aminci a cikin ta da dalilin wannan rahama ka sauka mana aminci a garuruwanmu da ƙauyukanmu da gonakinmu da hanyoyinmu da kasuwanninmu kuma ka sanya mana albarka a cikin kasuwancinmu ka sanya mana albarka a cikin nomanmu Allah muna roƙonka yan uwanmu waɗanda mabarnata suka kama su Allah ka kubutar da su Allah ka kwato su da ƙarfinka Allah ka sallata rundunoninka akan waɗannan azzalumai Allah su kuma waɗannan waɗanda aka zalunta muna roƙonka Allah ka sanya musu madauki daga gare ka Allah ka sanya musu dauki daga gare ka Allah ka sanya mataimaki a gare su Allah ka sanya majibinci a gare su Allah ka ba mu inganta kyakkyawan shugabanci a wannan kasa Allah zaben da da ake fuskanta a shekarar da za ta shigo Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ka sanya sakamakon ka mu samu ingantaccen shugabanci a wannan kasa samu. Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah a sharare kuma Allah ka nisantar da su daga mulkin wannan kasa Allah a sharare ka nisantar da su daga ka nisantar da sharrin su daga jama'ar musulmi Allah muna roƙon ka sanya ka sanya kyakkyawan ƙarshe gare mu ga baki daya Allah ka yi rahama ga wannan al'umma Allah ka saukar da rahamarka ga wannan al'umma Allah ka yaye bakin cikin wannan al'umma Allah ka yayi tsanance tsanance ga al'ummar musulmi baki daya wannan yaki da ake a Ukraine muna roƙonka Allah ka amintar da mu daga sharrin sa Allah yakin da ake tsakanin musulmi a kasar Yemen Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa da dukkan sauran kasashen musulmi Allah muna roƙonka ka ba mu arziki mai yawa Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka ba mu arziki a wannan kasa tamu Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka ba mu dacewa da yardarka a cikin wannan wata Allah ka ba mu dacewa da yardarka a cikin wannan wata Allah ka sanya mu cikin tabaku a wannan wata mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil